السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمنا kuma صادق ah, haife ni كما آه أن هيفيني آه قرن تبكي daga nan nazo karatu wato aka mahaifina ya turo ni karatu a nan gusau jihar zamfara ina shekara goma na ya hadda alkur'ani mai girma a makarantar sheikh balarabe zawiya gusau Ah, kuma a nan na kammala haddata ta hanyar malamai na ah, malam ibrahim qasim da malam abdulaziz khalid da sheikh sunusi balarabe wanda bayan na kammala haddashi ya koya min tajwidi to daga sannan kuma ah, na shiga harka abin da ya shafi rubutun alkur'ani har allah subhanahu wa ta'ala ya sa man sha'awar musabaka na shiga wannan musabaka wannan da shine takaitaccen tarihi mai neman alkur'ani dole sai ya gamu da kalubale kala-kala babban abin da zai haɗu da shi wato shi ne wahala haddadin domin shi alkur'ani mai girma yana da ainihin wahala ta hadda kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqilan saboda haka duk wanda zai hadda alkur'ani sai yayi hakuri an samu ainihin kalubale na abin da ya shafi abinci abin da ake kira kenan yunwa da gurin bacci wanda ainihin dole sai ka yi haƙuri da abokanai da abin da ya shafi harkar makaranta na malami kaga kamar ya tsananta ma wani lokacin ma sai an dinga tare mu cikin dare irin yanzu ana ɗari akwai malamin da in ya zo kawai ruwa zai ɗebo bokiti ya watsa mana kamar yana ba alayyahu ruwa ko salat saboda haka kowane mu za mu tashi firgice kowa da ka tashi dole bacci ya riga ya kare ma sai a dinga muraji'a ana karatu har wato asuba ta yi sannan a je masallaci babban nasara wato shine samun alkur'ani idan an haddace shi kuma haddan ya zauna a wanda idan ba a yi wannan batu mutum bai shiga cikin alkur'ani ba shine a ce an ka haddace alkur'ani kuma har tilawar ta zauna daga cikin babban nasara kuma da aka samu shine ƙoƙarin kuma aiki da alkur'ani ɗin wato bayan ka haddace alƙur'ani to kuma dole sai ka kwatanta rayuwarka ta zamo alƙur'ani kamar yadda ah, hadithin na Aisha radiyallahu anha aka tambaye ta dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluqul qur'an ah, daga cikin nasarori kuma shine akwai samun wato addu'a ta mahaifa da kuma shekhanai da malamai ah, daga cikin nasarori kuma akwai wadda zan faɗa dai mai girma shine ne alhamdulillah sanadiyya wannan alkur'ani mun je a saudiya kuma mun shiga ka'aba wato a ɗakin allah subhanahu ta'ala mun yi na filfili a ciki mun shiga gurare daban-daban dai masu tsalki a ƙasar saudiya kuma mun shiga ƙasashe daban-daban wato na larabawa da waɗanda ba na larabawa ba albarkacin wannan alkur'ani mai girma sannan kuma ya zamo haske mabuɗi ga rayuwa wanda ta hanyar shi aka fahimci wasu ilmoma tun daga abin da ya shafi hadith fiqhu lugha da sauran dai ilmoman da mutum yake bukata a rayuwarsa kuma banda wannan kuma alhamdulillah a wannan kuma an samu wadata wanda kamar yadda ainihin alimam imam yake cewa wa inna kitaballahi awthaqu shafi'in wa aghna ghana'in wa hiban mutafaddila to duk wanda ya rike da alqur'ani to ba zai yi da na sani ko ba zai kaka nake a rayuwarsa ba alhamdulillah tunda muka fara samun hasken alkur'ani to kullum abin ci gaba yake yi ana samun haske na rayuwa a rayuwa dai alhamdulillah ba ma buƙatar wani abu da za a ce mutum sai ya yi wata ya yi yan murya gurin wani abin da ya shafi hidima ta rayuwa ga baki ɗaya. kamar yadda an ka sani dai tsawon shekaru a wajen ashirin ina yin wannan aiki na danja a sai bana kamar da kuka gani sanadiyar ainihin ɗana zai wakilci eh, ita wannan jiha ta zamfara aka bani zaɓi don har an ayyana ni a matsayin chief george eh, a banan to kuma sai aka bani zaɓi cewa ko na ajiye ko kuma shi ya yi to sai na ce a'a da aini eh, na yi tawo musabaka kuma na yi alƙalancin ba ɗaya ba har international a saudiya na yi to saboda haka na zaɓi na ajiye alkalancin shi kuma shi ma ya musharaka din ya musabaka shi ma ya gwada ainihin tashi ainihin akwai ya ba da tashi gudunmuwa a cikin wannan musabaka alhamdulillah to shi yasa shine dalilin da na sauka a wannan kujera din saboda wannan ainihin sharadi ko in ce doka da take a santa tsawon shekarun da nake alkalanci wato gaskiya ba zan iya ce ga abu ɗaya ba abubuwa ne da yawa domin qur'ani yana da faɗi yana da faɗi har gobe gyara ake yi har gobe dukan mu baki ɗaya koyon karatu muke yi ko kawai ana cewa gwani gwani wannan dai lakabi dai ne amma shi a qur'ani to ka kai gwani to sai dai wato ake cewa illa man rahim Allah wato abu ne mai wahalar gaske Daki an ce gwani din su ma gwanayen maratib ne mataki mataki ne amma dai abinda wato aka fi kula da shi a lokacin fara dai alƙalanci na har zuwa yanzu an kula da abubuwa da yawa daga ciki akwai abin da ya shafi al-makharij wato makharaj shine fitar da makharaji inda yake musamman abin da ya shafi hurufus safir wanda na san 'yan takara da yawa sun dan ji ake cewa sun <laughs> sha wahala zan ci koko dai wato sun dan ji za kaifi a bangaren abin da ya shafi wato hurufus safir da kuma abin da ya shafi wato alharakat harakat wanda daga baya bayan nan an kula da su sosai wanda kowace haraka ana son ka yi ta yadda take fatha ka yi ta a matsayin fatha kasra ka yi mata a matsayin kasra bamma a matsayin bamma sukun ya zama sukun kada ka hada fatha da bamma wanda abin da ya shafi huruful itbaq irin sad ta za to ba na mantawa a musabaqar kebi da aka yi 2000 ina ga 2000 ina ga kaman 3 ne kaman 3 da aka yi a kebi to ina daga cikin gyaran da na matsa sosai wanda ana ganin kamar sabon abu ne wanda a lokacin mafi yawa ana cewa Soa Soa sai a haɗo labba a turu a haɗa bamma da fataha sai ya zama ishimami kenan Soa bo vo da a lokacin ana yawan cewa haka to da na lura da ainihin mashahirul qurra amma daga cikin wanda wato wato ya na ko in ce na tafirantu a da wannan da shi akwai shi Sheikh Ibrahim Al-Akhdar da kuma Dr. Ayman wato Rashid suwid wanda suna tsanantawa akan wannan to a lokacin na magana ta danja akan wannan so da to da za a daina cewa so ba za irin da gain wasu cewa wal gharimina ghairil maghdub maghdub da sauransu dai irin kha wal khashi'in wal khashi'at ana hada fatha da dhamma to halin al to daga baya bayan nan kuma an dan matsa akan al wal ibtida wanda ha za ga ina yawan cewa sil sil in kai wakafi sai in ce ka hade ko kuma idan ka yi ibtida'in da bai dace ba a ce ka canza wanda larabawa suna kula da shi sosai zaka ga dan Najeriya ko irin ce da Afirka ya je ya sha fari bai kurin hadda ba amma sai ka gama bai fito ba saboda rashin kula da alwaqf wal ibtida haka kuma daga baya bayan nan shi ma an dan kula da abin da ya shafi tajwidul harakat ko a ce husnul ada wato a karanta kalma yanda larabawa suke karanta ta yanda ake karanta ta da larabci misali kaman khalaqa aka ce khalaqa yawa khalaqa ba khalaqa ba to akwai iri irin su da yawa da irin su wa qala alhamdu karka ce wa qala alhamdu irin su wastabaqal baba kada ka ce irin su ah, abin nan ah, suna da yawa irin su wa jibril wa salihul mu'minin kada ka wa salihul mu'minin to larabawa suna kula da su ah, fiye da yanda ake tsammani suna ciccire maki kuma ilimi ne wanda ba za a yawan ganin shi a cikin littattafai ba haka sai dai an nakalta ga mashayikh ala kulli halin dai waɗannan suna daga cikin ah, kaɗan abubuwan da aka kula da su sosai daga ci akwai kalkala wanda ana imala a ciki sai ga ana cewa min khalqin jadid de ana imala kaga ba magana imala jadid de ba de ba wato an ah, shi ma daga cikin abun da aka kula da shi kamar na faɗa dai abubuwan suna da yawa dai ah, an samu ci gaba sosai ta bangaren dai su ainihin shiri ko kana magana ta bangaren karatu to da shiri kaga an ci gaba in ka lura hall din ma da ake karatu a cikinsa in ka lura an daɗe ba a yi ma irin musabaka irin wannan hall din ba da musamman bangaren halarta na 'yan kallo in ka lura shekaru da yawa an jima ba a samu halartar wato 'yan kallo za a ga hall din ma wataran baya ɗaukan mutane baki sun zo manyan mutum babban mutum kaga ya zauna a ƙasa ma alƙalai ma waɗanda suke a wanda suke abin da ke cewa tsofaffin alƙalai za ga wani lokacin sai an da kyar ma su samu gurin zama a wannan kaga an samu ci gaba sosai tare da cewa ana ganin zamfara ana cewa kamar ba tsaro ba tsaro to amma kun gari alhamdulillah an samu halarta manyan mutane da yawa sun zo kuma gashi alhamdulillah ana gab da rufewa kuma ba abin da ya faru wannan duka albarka alqur'ani ne a bangaren karatu kuma alhamdulillahi an samu cigaba na yawan makaranta a kusan jihohin najeriya ana tunanin ma ba jihar da bata zo ba illa kaɗan sosai ma haka alhamdulillahi an ƙara samun ci gaba bangaren kuma yawan karatu inda za a ga hizib 60 wato an fafata za a bar mutum sai ya yi zufa ma wani mutum zai ma minti 20 bai gama ba an casa dai wato makaranta ta bangaren jin tilawa su jin haddasu kuma gwargwado gaskiya alhamdulillahi za a ga an samu bangare an samu cigaba ta bangaren hadda wanda za ka ga hatta ainihin ba wani bangaren dai da za ka ga ba a sha fari gurin hadda ba an samu cigaba bangaren hadda da ma abin da ya shafi wato bangaren tajwidi ma da alhamdulillahi duka an samu cigaba wanda muna gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan. Buri na shine dai wato in ga makaranta alkur'ani suna riko da alkur'ani wato su haddace alkur'anin kuma su yi koyi da koyarwar alkur'ani domin shi ne natija karatu yana da amfani amma dai aiki da karatun shi ne mafi ainihin inganci wato su daina jayayya da malamansu da kuma musamman abin da ya shafi bangaren neman duniya sun duniya wanda ina sun makaranta alkur'ani ko in ce ina kira gare su ina fatan wato su wadatu da alkurani da Allah ya ba su su daina ganin ni'imar wato in ce ko in ce datti ma zance wani duniya da Allah ya ba wasu har suna ganin kamar su a ba su wani abu ba su rike alkur'anin nan ya ishe su in mutum ya rike alkur'anin nan Allah zai masa komai sannan kuma fata na kuma ina sha'awa in ga ƙananan yara sun haddace alkur'ani mai girma abinda nake sha'awa in ga ƙananan yara ƙaramin yaro shekara goma yana rera alkur'ani mai girma wannan abun yana burge ni ba kaɗan ba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 على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضره النعيم يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم